uku ne ko hudu ne kwana uku ka dawo shi ne baka zo ka duba ni ba ya haƙuri jiyo ki kin haƙura kin haƙura to mu zauna dawo dawo <laughs> hannu ya na barku ne kwana biyu lau ya garin ne a kan gudu ya ya kin gani ya ji birni ana wallahi kai kyau ko ka ha manja Allah mm-hmm. ba manja bane ga miki fresh air ne haka baby fresh air ni na zo ni na sama wani fresh air <laughs> ne ka kai ai ba sai auren mu ya zo sai mai ne da ke birni wallahi in ji in kilin ke mm-hmm. ni ma <laughs> ya manja an ga mihin ya mai da wurin ya manja gani kuma ina mura. Har yanzu dai baki bar halin ba. Yakwa. Kina ina? Gani nan mai gida. Zan fita. Yau ma fita ba kai Pergi ka bar baru. abu ba? Ban gane ba zan bar wani ni? Ii. ke dan dabara irin yadda dabara nan taku ta baki baki ta ba haba da Allah duk wata duniya in mutum sai da fita ta ce a da lafiya inda ku dabara ki amma ke ina haba da Allah ke kin ke kina ba mamaki wannan ta adin mai gida sai ya bada kuɗin cefane idan zai fita sai a ce mishi ya dawo lafiya to ki karin da amma haka kawai ka ce min zaka fita in ce ma a dawo lafiya ai kai da ba ka da wata magana sai shi ba ka da wata magana sai a hari sai a hari dan muke da kuɗi ba dan muke da kuɗi ina yin kuɗi nan bi ne za a yan rushe shi za a yi a yi ne nan garejin mota za a yi nan kuma a ci gaba da zube a je da sau ko kuma babura eh, kawo mai kuɗi in kin samu wani abu ki kokari ni da abin da zan ma zan gaya maka eh. ka kokari ka nemi na kanka eh Kaka tsaya kullum akan cewa ba a riba ba a riba ba a riba. Ki da haka ba da ba da ki To ni da abin da zan gaya maka yanda ka fita haka za ka dawo ka iske gidan nan babu komai. Babu komai za ka zo ka dawo mai iske ne. Za ka zo ka dawo mai ka dawo gidan Haka ake rayuwa dukiya banza ce. Da yanda aka mayar min da gidana saboda Allah ga tarin ƙasa. Alhaji haƙuri za ka. Sai dai magana ka dinga ce min ɗalibai ka zuba. Ɗalibai ne. Alƙalami ka sa ba ɗalibi ba. To wannan ƙasan ma da kake gani so muke a baje ta lokaci ne ba a samu ba ka zo. To a baje Eh za a baje Haka ake rayuwa. Kun kashe min gida. Ɗalibai ne. Ginin tubali gayin da ya zama ginin tubali irin na da. Ai sai haƙuri. zaman ɗalibi in ya tashi ya fita makaranta zai tafi ba zai dawo kuma sai yawa wannan ma dan ina bibiya ne yanzu shigowa ta gidan kenan a za ka yi alaji ai gani kuke ku kuna ganin cewar kamar bai san darajar dukiyarsa gaya musu ba ba tsoran Allah na ga ma malan kai da zaka zuba wutar ruwa kuma ka ƙara izata na ki na sa mata ruwa sai ya shiru a kware na ki na sa mata ruwa jini na ne ba haka kurin ku kalli gidan nan sai ka ce ku diddifi ka duba kuma masa da gida wannan a tsakar gida kuke wanka wallahi ka ka bani wallahi ba zan yadda ba shi zan yi wallahi hakuri za ka yi alai shige ka tafi zama da dalibi sai shige ka tafi a tsakar gidan suke ba ka tuce ni Allah zai rufa ma asiri kai ba tsoron Allah kai wallahi wannan sai wannan cin mutunci ne wallahi banda ba tsoron Allah kake ba za ka ce wai hadda wata kalma wai Allah riba asiri an cuce ni za ku ce eh, Allah riba asiri ai baka sani ba na so ka min in ci an buge mashi ka san ni bugu ɗaya nake na sani <laughs> barka dai ka barka dai lafiya ya kokari ya girma da hakuri. ai gaba ɗaya an an ya mutsa mai rayuwa ni gida haba gida ba a wasa da gida ina ake wasa da gida a kawo wato yau da safe na'am na tashi tun da asuba kawai sai naji ana buga min gida ana buga min gida ana ta buga min gida kamar za a karya min kyauri subhanallah ina zuwa kwar gida sai na ga wato wani bawan Allah ne da na rance wasu yan kudaden sa to dama mun yarjejeniya da shi yau kudin mun samu to daga nan da yake kawai shi ga 'yan sanda ko a wuce da ni cadi motion ko kai ni kotu aka ta rigima na ce to ni fa ina da wanda zai share min hawaye idan kuɗin nan sun kai fan mai dan. wallahi ina da wanda eh, wannan a ina yake shi wanda zai share ma hawaye kun je gurin su ne kun je gunsa wanda zai share ma hawa a nan duka shi abokin rigimar ko kai a'a wanda zai biya kuɗin wanda zai ga katse kawo ni ni ka bo rigima in biya ma <laughs> kawo kenan ba na haka kawo da zoliya kake <laughs> wallahi ba zan iya ba ba ni da sauri na zo na koma da cikin abin da ka taran ne yanzu kuɗin da zan gyara wannan ma wani aiki ne yanzu ko kwashe ƙasar nan aka banna da ita a yau yini sai na kashe kusan jaka biyar kwasa ƙasar nan mm, da Allah tsaya kawo wai kana so ka ce wai kwata-kwata ba za ka ba ni a'a ba zan baka ba ka ɗebo rigima ka biya ma ni gaba ɗaya mai da ni kamar kamfanin inshora aikon haka ne na yi aikin banza wallahi da kai me har na zo na shigar maka faɗa to kwato maganar ta ka kame ta cikin ka ai faɗa kai ta fita za ka iya tattaro ta kame da ita cikin ka wallahi tallahi na yi aikin banza wallahi haka kurin na zo na tarar da kai kuna rigimar nan da wannan dan caburar kawai na shiga ni na tunan malam wallahi sai na kira dan Allah kira shi wallahi sai in ka kira shi malam mun hadiya kodin wallahi sai ya dan Allah ka hada zanga zanga yau ka hada zanga zanga yau a duka bi zai mun kenan ni na nan na rike kenan na zama biri mai mai tsugunan ta kai shi haka kullum da me zan ji a rayuwata ka debo wallahi ka zo ka jibga min haka ni ga nawa gidana da ya zama kusa sai zan ba hankali a layi ko a hannu biyu a ni da kawai yau wannan rai time ungo wala ungo kewa ma ma kowa ya zauna a gurin kowa ya ni ma Zan fasa. A'a ni ne baka bai. Ni baka bai. Ni ba baka ban ba. Ni ba baka ban ba. mun kai. Ni ba baka ban ba. Ni ba ban ba. kai. Haba. Ah. Malam Bojo. Ya Ya da wallahi. Da Da ne eh? eh. wallahi. Kuma da da wallahi. Ma da da. Ma da da. madalla wannan madalla madala ga da mutan gida eh, na gode maka yaya dai bojo da gurin hannun daga gidan mutum nake to a dai eh wanda ba san arziki ba eh. ya tare yara ga maka almajirai sai ko fariya sai ko ko a sai sarka yake watsa musu. sai wanda mutum ke yi yake zuba wanda masu kuɗi mutum na nan daba na ce na ce alhaji na gajiya lafiya lau ya na ce lafiya lau ai ina sa hannu in ga maka sai ga sai ga nawa Wani nawa ne dan fariya kenan da hinda dila da hinda ruwa wannan irin na ne irin kuɗin da nake bin alhaji lawan ne zan fara fitowa kuma da hannu kuma zai kama ya bayar ai da biyu ya baka ka kamun ai rage waye ai kun ga yake ni ya yi to da ya baka kamun zaka yi ai ai rage waye a alhaji da Allah haka ne mana ni alhaji abin da kake mafi gaskiya shi yake zuba da masu kuɗi mutunci ya dinga tara jama'a yana raba masa kuma wanda za a ba wani kuma shi kuma karbe ba ba alhaji da Allah ni irin na ne amma ni aya za a ban kuɗi kuma ka karbe mu to me na mammotsa bakin kamar zo mu yana cin ni ban ce mu abin nan ba haba alhaji haba alhaji yaƙi na kake ba wani yaƙi da alaka mun alaka mun na harkar rikici da ni ni ba rikici ba fa dariya zaki ba in Allah ya sa ka samu kima kina da wani kaso yana zuwa sai ki ɓata rai kawai kamar irin bani da lafiyar nan na kai sati ko kwana biyar a kwance. An gama. In abin da na karɓa ke ma zan akura miki. Ai zaman aure ne. Ai ma ba zan yaushe zan yi dariya. Allah dai ya sa ya yadda saboda ka san konannen wayo ne da shi ba fa a cin nasa. Tsaya da Allah karki mun baki. A ba baki bane to ai ga ai mun baki na ma kike ba ya zaki mun baki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sannu. Allah ya gida ba har ka sallama. yawa sani eh, eh, da zuwa kawo eh sani da kawo eh barka ji sannu sani da zuwa kawo ina wani ya gida lafiya nau ya me jiki eh jiki da sauki ba sauki ya sauki ya kwa ya abinci kana cin abinci ba na iya cin abinci subhanallah ba na iya cin abinci kaga magunguna kula mun wani a wannan ai kokwa ne a ah, magani ne ko kwane eh, kar ko kwane ko kwane in ba karya ne ba ne ma ko kwane gashi ya dau ya dau gaya na marasa lafiya ne fa kawo kawo baka karya ba ka zo wallahi ne ma ba karya ne ba to a'a la ilaha illallah muhammadar rasulullah kuma kokon ya shi siga sallallahu alaihi wa kawo kuma in ka shanye ya za a yi kenan ba ne bauri ne fa na ga mu to ya haka ai dai ka dai shayi ai makwarwa biyu yakwa yakwa ya jiki jiki da sauki ba sauki jiki da sauki kuma ba sauki an siyo magunguna eh, an je asibiti likitoci sun rubuto magani an yi aune aune akwai wata allura da aka rubuto wannan wannan ya sunanta ma yar kankanuwa cakulan eh, <coughs> gaskiya ni wannan yana ɗaya daga dalilin da yasa ba na iya zuwa duba mara lafiya ba na iya ba na iyawa kwata-kwata saboda in dai na je duba mai cuta sai kuma a cuce ni a ce in bayar kamar yaya kawo kamar yaya haka ai gaskiya ta na faɗa in kana son wani abu ba maganar in baka rance ba ne ko in baka bashi ko in baka aro ko in baka kyauta ga gidanka in ka matsa akai ka matsi kayanka in kana cikin wani yanayi matsi kadararka ka siyar min da gidan nan a raba shi biyu yau din nan zan nemo birkiloli su ja min katanga fitar da kofa ta can in sayi rabin gidan ba ka kuɗi ba sai da shaidu ba mu kashe mu binne a junan mu ba wanda ya sani Kan uwanka ne fa naka naka ne fa ya za a yi ka ce wai sai dai ya raba gidansa ka siya amma ba za ka iya taimakon sa ba haka ba ya bani ba fa in siya kullum shine iya abin da ba ka ka same na wannan yanayi ba ni da lafiya har ka ce in tsaga gidana ka sai rabi ai sai ka wanda naku naku ne nawa nawa ne ha ba kawo dan Allah dan annabi kawo karka tafi ka babu a wannan hali ina za mu shiga kawo Allah ya baka lafiya nan abin da zaka ce kun yanke shawarar za a sayar min da gida in dawo ba sai an sa shaidu ba yanzu kawo kana da kudin siyan gida saboda ah, Allah amma kudin taimako wannan wanka ne baka da shi ma ban ci a ciki na ba bare in taimaki dan uwa ka kwanta kawai ka kyale mu yunwa din yana damun kowa ba da kake damun shekara no muna tare da ke a gidan nan ba ki rasa ci ba ba ki rasa sha ba amma ke kullum kamar gara ba ki da magana sai maganar ki ci abinci to me gidan ba ci abinci ba me zan ci kuma gidan nan na ba abinci ba ga kiyashi nan ba akwai kiyashi duk gidan da kika ga da kiyashi a cikin gida wallahi akwai arziki a gida ina jin ku ai ina jin ku ai magana da ka faɗa gaskiya ne ai kamar yadda ma'aikatan gwamnati suke yajin aiki kuma yau mun yajin aiki ga alamar gani. a gas dan aiki kika ba yajin aiki. Kin dade baki ba. Haba mai gida wani irin rayuwa ne wannan. Muna zaune cikin gidan nan noma babu irin wacce ba ka yi a cikin ƙauyen nan. Hmm? Kiwo iri-iri kana yi kana kiwon shanu kana na dabbobi kana na shanu. Hmm? ga rumbunan kayan abinci nan a jere amma haka za mu zauna mu wuni da yunwa babu cin na safe babu na rana babu na dare mu kwana mu wuni haka cir eh? ko ruwa wannan ba za mu kora mu kokarin mu ba i shige mana cikin ciki wani irin rayuwa ne wannan mai gida sai dai ka je Ta je ka je ɗaurin aure idan ka kawo abincin ɗaurin aure in ka ci ka rago ka kunso mana a leda ka ka mana ko kuma idan ka je wani wajen sa rabin suna ka kunso mana ɗan rago abinci ka ka mana a leda ai wannan abun kunya ne duk kauyen nan ka duba ka gani ka fata ni kawai nan gaba ɗaya wa ike wa iyalansa haka sai kai. ne dukiyata da na tara ba irin ta haka ba ce ni ba almubazari ba ne kuma ni ba algazar ne ni ba maganin kuɗin zamani ɓaddana ka ɓaddana dangi na yan uwa salamu alaikum ni dukiyata da na tara kallo kallo ce kallanta kawai nake ina jin daɗi ni wallahi tunda ba bakin uwa taran ma a jiki na zance ya ƙare kuma alhamdulillahi alhamdulillahi mai martaba sarkin gumal dan sani ka iya mulki dan sani ka iya da mutane aljanna mai masoya da yawa shine sarkin da ya shige a ƙasar nan zaka ji yana ƙarshen alwala saboda soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ba wanda ya isa ya man baki kuma ya kama ni wata ne ya mafita ni wallahi na da algaba ta malam na'am in abin da ya kawo ni ne na'am dalili ya eh. je gidan alhaji jiya eh. ko ba gaskiya ba gaskiya ne kan maganar yarinyar waje na Na fuskanta ita yarinyar nan ta waje na, eh. ta riga ta kafe kai da fata na'am nayi nayi nayi taki ta ce ita sai dan gidan baba ari ba an wata ita ce ta dore mata gindi na je na gaya wa alhaji amaran azumi da na je na gaya wa alhaji mm. tun daga farko har karshe na gaya alhaji eh to Allah da yi yake da na ba sai ya gama je sai ce to abinda za ka yi ni wannan al'amari ba nawa bane in ji shi eh ice kai kokari ka je wajen liman eh. domin su suke da hakkin wannan abu mu taimako ne namu kawai mm. to ni kuma gafa abin da yake tsakanin da ban Allah na Allahu akbar to kuma sai ga wata kullalliya to abin da nake so in gaya maka umarin gayya na'am alƙawarin Allah gaskiya ne inna wa da haƙun haka ne abin da duk Allah ya zartar eh. to ya zartar can ne sai ya yiwu abin da Allah kun bai yiwu ba zai yiwu ba gaskiya ne duk kokarin mutum duk kokarin mutum gaskiya ne wannan wannan aure da Allah ya haɗa shi domin ba haɗin ku bane an Allah ya alƙawarin za a yi sai an yi shi kuma kamar yadda Alhaji Lawan ya ce shi abin ya fi karfin sa to ya ce a zo guri na dan eh, ya san din shugaba ne a garin nan akan limanci gaskiya ne ko ba gaskiya imamu ne to za mu je mu samu baba a riga ni ga ladan ga na'ibi da shauran wanda ya kamata mu haɗu mu je a tattauna akan wannan magana auren nan fa auren nan fa mm. duk wanne ya bada gudunmawa akan auren nan auren nan yayo Allah kadai shi ya san abin da Allah zai rubuta masa na lada na alkhairi Allah ga maka ba abin da sanadi kankane sai kai ka wuta haka sanadi kankane wanda kake daina sai kai ka aljanna Allah fata mala na'am kuma manzo mai tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam ya ce annikahu eh. sunnati shi kenan fa man ragi ba an sunnati eh. yace falaysa minna falaysa minna sallallahu alaihi wasallam da gidajen kallon baɗin da za a giggina a garin nan za a za ka zawo kuɗi oyo oh Allah ainihin abin da za ba na zan jama'a sai na tsaye kan na ce salamu alaikum salamu alaikum kuka mu dai salamu alaikum muna lafiya kana <laughs> waje na ibi da alhaji a ba ya dan je wani taron yawwa ma na no babban babban waziri wani ma da wani Allah sarki Nano do Allah saboda gaba. To Allah. Kar ka ƙara fito da tabarmi gaba ɗaya ba da aure da. Sai a tsammanin mai wadata ne ni. alhaji ka fito da guda daya liman ne ba liman ne alhaji eh, barka ne ma liman ina da biya ya gida lafiya ya al'amura <laughs> alhaji barka mu lafiya lafiya nau lafiya ya iyalai alhamdulillah liman ko alhaji damuna dai ta zo ah, ah, ah, kuma damuna ta zo da albarka ta zo da ruwa alhamdulillah haka ne mm. ko ba raga bawan Allah na rumbu na na cika ƙari saboda albarka da damana ta zuwa ita bayan gari hamsin da goma ko sansa na da ba za su alhamdulillah sai yake Allah albarka a cikin abin da aka samu ruwan albarka yau wanda ta zo mana kwana akai shekaran jiya ruwa kamar da bakin kwana gaskiya alhaji abin da ka sani ne zan gaya maka masallacin mu ginin ƙasa ne kuma ƙasar nan zaizaya take sai da ruwan ina zuwa da ƙarfi to shine hana da mutane muka zagaye gari mm. muke neman taimako abin za a sai siminti aiwa masallacin filasta mm. domin ya inganci to da mu tsira kowa haraji ba da yake ta sama ba mm. muna karɓa ne abin da Allah ya sa ya samu mata ya sara gurgurda abin da Allah ya hore to mun gana da talakawa muka zo gurinka a matsayinka na mai hali alhaji mai ɗangurungun mu me ya kamaci ka bayar kuma me Allah ya sa muka zaci ka samu ka ba mu mu mu ranga da gyara masallacin nan gaskiya masallacin nan shine shine shine gokin mu Allah zai taimake mu wannan ma arziki nan Wannan da kuɗin da aka samu na taimako da muka bi gida gida muna neman taimako za a yi aikin Allah. Muka sai wannan bulo guda dubu biyu da ɗari biyar. Shi ne muka tara shi a nan. Abin da isa na ce daga wannan an neman taimako. Sakamakon abin da ya faru. Mun je gurin Alhaji Baba Ari neman taimako a matsayinsa na mai kuɗi mai dukiya. ashe mai dukiya ne ba mai zuciya ba dukiyarsa ba dukiya ce ta irin sayyidi na abubakar ba dukiya ce ta ɗan karuna ya ci mutunci na ya ci mutuncin na'ibi yaron nan bandaro aka mamake shi hamanansa shi bosho kenan ya bangaje ne ka tuwo gan ɗan. kiba ka ka sha rubutu to giya na sha ai rubutu na sha ne kiba je ko to alhamdulillah a matsayin na liman bai ji kunya ta ba ba Allah na hada dukkan mun dundu to naga aikin Allah ne ba zan rama ba wallahi lima dama akan gaskiya ba abin da ba za a yi maka ba ni kai na nan baya da Allah ya waliyan Allah suka koma ga ubangiji akan faɗar gaskiya ba wata ala ce ba ya gaskiya ba an kai wai yansa an wai zalawa nika to wala kalamu da muke cin tabbata bas wallahi to malam liman naji bayani na'am amma duk da haka hmm. kusan zan iya cewa baka fita ba ni abu na'am idan ka je wajen baba ari na'am ka nemo taimako eh kar ka manta baba arin nan ya yi furuci a gaban ka ba a bayan idan ka ba na'am cewa shi kuɗinsa na tarawa ne ya gani eh. ba kuɗi ba ne wanda zai tara ya aikin Allah ko ya taimaka ko ya ciyar da iyalinsa wanda ciyar da iyali ba ka san yana daga cikin wani abu na sadaka ko kuma na ya sadaka wannan dukiyar tasa wallahi to saboda haka ni maganar da ake yi ai ni ma sai a tafi ni tunda an je gurinsa ni kuma an zo na ne na ce ba zan bayar ba alhaji abin da kunya To ai wannan ai wannan na'am wannan shine filin da za a gina ne na'am eh, filin ya isa. Ya isa. ba za a fara aiki. Ko ba za a fara. Ko ba da ma da ba da na gode ba. Ina bari fata dai ba tuwo za ku yi ba yau gobe. Ah, to me za mu yi a cikin gidan nan ba tuwo ba tuwon gero za a yi yau kai ma ka sani ai. gidan nan ba bakonka ba ne ba hmm? gidan mahaifinka ne kuma ka san ma gidan nan kullum da daddare umma ba wai ba za a samu canji ba ne duk noman da baba yake na shinkafa hmm. ina suke zuwa dan hmm. ka dauka wai da ka tafi karatu wai mun samu canjin girki a gidan nan ai ba canjin girki duk shinkafa nan da ake nomawa ga suna cikin rumbunsa yake tara su rufe ba mai taba ba mai kusanta ma wajen kai ma ka sani ka gani dai abin da nake so ma da kai wannan zaman da kake ba na san shi har ga Allah ka san halin babanka gani yake kamar ko na daure maka gindi wai tun da ka da daga karatun nan in ya aikai ka noma baka zuwa baka ba shanu ruwa baka kula da akuyoyin shi da awakansa to gaskiya ni ba na san irin wannan yanzu idan ya shigo ma yanzu ya sallama igan ka inda kake kashin kashin gida kan tabarman nan to yanzu zai zo idira kaina kamar aradu ni dai ka tashi ka tafi. Ina? A ka tafi mana ka je ka ba canin shi ruwa mana. Ka ce ina ka tafi ina? A'a mada mada kar kamki boko a nan magana. Yawwa. Mama? Ina jin za ki iya tuna wata yarinya da muka taɓa shigowa da ita gidan nan nayi ne ta shigo ta ƙi har kika leƙa shi ganta? Maryam. Ba dai Maryam 'yar gidan Malam Umar ba. Ita. me ya same ta a'a ba wani abin da ya same ta sai alheri ai yanzu kawai a gidansa ba sun ce fa babu wani ja da baya kawai in to da maganar aure aure ka san me kake faɗa kuwa umma kawai ki je ki samu baba ki mishi bayani kawai mun aure ya tashi kawai ni ina son aure kawai a min aure ni yanzu kana ganin zan iya tara babanka da wannan maganar cewa za ka yi aure izo ya rufe ni da masifa idan ban gaya miki ba kin gaya mishi waye zan gaya gaya miki mm, ba zan iya ba da famin asiri kai ka san halin babanka ba zan iya ba a to yi noman nan fa na riga na kaje shi eh me aka da wai ah, kware kware eh kware kware ga hina ya mai da mu kware kware sai nake cewa mu ci abincin nan tun zu ka riga wai abokin ka je kake jira ga hina to to ai sai daga ba ma na ankare shi ka kanin malam hudu ne fa in ma kanin malam hudun ne abincin ne tun da ce to in ya buge ni kai ka matso ka karba kana ga yana yaƙe baki din nan kamar an jera tokuna ba buge ni ba karan siyaye ya gan kaɗe kamar karan siyaye ni da ya mai da ni kai hmm? kawai ni yanzu ban san yadda za a yi ba shine na ce to bari in gaya miki ko kina da shawara da zaki ki kawo ta inda za a bullo malam saboda ni ba zan iya tara malam da wannan magana ba kai zo ya mu maganganu ko kuma ya ce haɗin baki ne ni da ɗana ko ina gani kamar ko za a damfare shi Na ce to bari in ji shawarar ki to ai ma kin sani yar uwata abin yi shine ɗaya ai yaro tun da Allah ya sa ya gama karatunsa kuma ya isa aure ya zama dole in ke baraki ki mishi magana ba ni mishi kina ina ne ko ba ki aji ne har abada mutum idan shiga daki kamar da kai zauna ayo Allah ai hakuri mai gida bacci ne dan dauke ki zan ni gaggawa ce da ni ina furan ne tukuna naga kin fito haka hannun ki santarantan maryam Ɗauko nan da na dama. Ya eh, kamu. Kai dai ci ci ci kamar gara mai gida. Ah, to saboda to in ban ji ba na iya aiki a gona? To za Saboda Allah gonakin da nake da za su nomu ne. To. Mai gida. Na'am. Har yanzu baka ce mu komai akan maganar Maryam da Sada ba. Me ake ciki? Ni fa kinga. Ke sa abin nake so da kai? Mm. Ni fa maganar nan ba na fanta ko ba za ta yi ba. Dalili kuwa mm. shi fa mutum nan ke san yadda muke da shi. Ko ba gaskiya ba? yawa saboda haka ni ban ji a jikina ba to ni abin da nake so da kai dan Allah shawara zan baka rigimar ku da baba ari daban na san dai duk rigima na akan gona ne da ya kwace maka kwarai kwarai ita ce har yanzu dai abin yake tiliri yake tashi har yanzu to dan Allah zan baka shawara kai hakuri rigimar kai da ari daban yaran nan suna son junan su suna soyayya ka kyale su su yi aure idan Allah ya taimaka sanadin wannan aure da suka yi sai Allah ya kawo maslaha tsakanin kai da shi sai guda ku zauna ballantana aure ya albarka mu samu yan jikoki mai gida dan Allah dan Annabi ka yi hakuri auren nan a yi ka yi hakuri to naji shi duk mutumin da aka roƙe arziki mm. ai dan ya isa a roƙa ne ko ba gaskiya ba a'a ba haka bane kar kai saurin yanke hukunci yanda kai ma Allah ya sa zuciyarka ta yi sanyi shi ma Allah yadda Allah zai kawo masa zuciyarsa ta yi sanyi ya hakura tunda ai ɗansa ne yake son yar idan aka yi auren nan kaga shikenan zumunci ya haɗu dole zai hakura shi ma da izinin Allah a zo kuma a zauna lafiya duk komai sai ya wuce mai gida mutum maganan kudin ce fa ne mana mun biyo ka jiya da shekaran jiya kuma ga yau to ka gani inda ka ce mu ranta maka ko na ranta na jiya Ta yi ɗari biyu munaran ta ji ɗari jiya jummala kuma taron ta. Ai ɗari biyu da hamsin ne ma eh. kuɗin cika ne da na shekaran jiya ne ra. Ko har abada ba za ku iya taimako na ba ba za ku taimaka min ba. To me gida kaman yaya. Ai ba komai ake. Kun fita da fan goma duk ba na yin kuɗa gida sauran naira hamsin kuma shi kenan ɗari biyu ke ke ya ta ya za ki karɓi ɗari biyu naira hamsin ne yanzu. Kun san Allah ko baki ba zan ba ku ba sai da abin da za ku yi Ko baki ba zan ba ku ba daga ɗari biyu nan. Ya ka guda? A'a. shi kenan ya haƙuri mai gida wani hanzari ba gudu ba maganan yaron nan sada wani abu yayi ba wani abu yayi ba dai maganan aurensa ne maganar me maganan aurensa tun da ka gani ya gama makarantar nan baka taimake shi ka biya mura kuɗin makaranta ba aka gama ɗawainiya uwarsa ta mako nan ni bugo nan a ɗauka a kai tun da Allah ya sa yaro ya gama karatun sa, to ya kamata a kururuta a je gidan matan nan a je a kai a nemo aurensa wannan shi ake kira batan basira roƙon Allah da goge kamar yaya wallahi ku fitar da bakin ku daga cikin wannan shirgin. kamar aure aikin me yake yi a'a kaga dole sai an yi maganan auren nan an kururuta an ji an kai tun da ya gama karatun sa ai Allah zai yi mana al'amarin abin ka da aure insha Allah insha Allah aure kuma dole ka fitar da kuɗin ka aiki ah, kamar ya ah, ina bari an gaya miki wannan abu guda a zaune nake ina jin ka ku ba ku da tunani kuma ku ba ku da hankali kuma ni da abin da zan gano ku ba za ku gaita ba har abada wani ba na bi ku shekaru na bi ku wayo na bi ku tunani kuma mun fi ka wayo zama nake da ku ni namiji ne alin qawwamuna sai aka na'am bara an gaya miki kiji a zauna nake yanzu magana auren yaron nan da ya tattago baya aikin fari baya na baki do Allah a ba jakin can ruwa baya aikin fari baya na baki a ɗauko maganar nan magana ta gaskiya magana ta Allah dukiyata daga kan kayan lefe da za a yi wa yaran nan da duk wani motsi da za a yi da kuɗi bayan din na gama wannan wahala zo ba da gurin zama sannan akalla kasar yanzu wallahi kuɗin bijimi uku sai ya tafi to kuma ba na san ga an taba min dukiya to me gida wallahi duk inda zaka yi insha Allah sai an yi aure akwati da kuma goma sha biyu nan sai ka yi insha Allah sai Allah ya shigo al'amari ni waye min auren waye min auren kai kai kai kai an da wallahi baba wallahi wata magana ce ta kawo ni na um <laughs> na yare wace yare ne yar gidan malam umar to to to eh, shi ne nake so ko za a samu alhaji sai ka yi mishi magana domin suna ta yi min magana ne akan maganar nufi ita ne duk ta gamu akan magana a gida dai <laughs> a je fito haka ne a fito a ne magana aure wani da da ita <laughs> yaro yaro ne kai ban da mahaukaci ne kai ka san rigimar da take tsakanin alhaji naka da alhaji umaru san rigima take tsakanin mu to ba kai rigima suke yi yau kusan shekara da shekaru kenan ana rigima nan akan gona alhaji ya ce bai ba shi ko ƙwandala ba shi kuma ya ce ya ba alhaji kuɗi wannan ake sa toka sa katsi yanzu a kotu har yanzu kusan duk wata sai mun je kotu sannan ka je ka kinkimo yarinya ka kai ina. to baba ina maganan ina ruwan maganan aure na tsakanin na da yarinyar nan da maganan baba da shi da malam umar da shi alaji ba sai zumunci ya gyaru ake yin aure ba ba zumunci kyakkyawa tsakanin alhaji umar da alhaji naka sana'a aure to wani maka aure kenan ai mu muna son yi to shi ke yanzu ku zo jin naku Eh. alhamdulillah din na ji bayanin a gaskiya hmm. ba wai na ce maku ba'a ba to game da abin da kuka zo da haka ne eh, gaskiya ne san ni ban cika son shiga rigima irin wannan gaskiya ne eh, tun da shi Alhaji Baba Ali kun san ga yanda halin sa yake gaskiya ya sha bamban da halaye wannan gaskiya ne to kuma mutane waɗansu ba za su iya la'akari da wannan ba sai su ga kamar ni kai na bakin ciki nake da abin da yake da shi haka ne kuma ba ni da wannan a raina to amma yanzu wannan magana da ka zo da ita eh, eh. su yara fa ba su da laifi da shi dan baba ali eh, da ita yar wajenka da uwarta ba su da laifi wannan gaskiya ne bari ina zuwa to bari in faɗa ma wani abu to kwantar da hankali ita uwa kamar yadda ya fara ma bayani eh. ta fi son inda yadda in an yi aure za ta zauna har abadan abada kuma shi yaron nan yana son ta ita tana son to menene aibu yanzu abin da za a yi eh. ban ce maka na janye hannuna daga magana ka ba amma ku je ku samu ɗima ku ce kun zo gona da su kwantar da hankalinka wannan ba maran gayya bane eh, eh ni ne ni ne ai yar wajen maran gayyar ba ita take magana ka abin da yake eh, shi ma da da uzurin wannan ne babban makasudin sa. amma yanzu tun da Allah ya sa haka eh. ka samu sakona kuma ka yi tattaki ya ka zo ni ya kamata da mu eh. abin da na aika sai ka aiko in ce ba sai ka tako ba eh, to saboda haka abin da nake so shi ya tafi kai ka je ka to ba a aure cikin idda ba a magana ga ban yara ya ka kuma magana ta taman ya ge mu je biki ge mu sai kuma zai je dan Allah ya je ka da kwanta wannan kulla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun kullata in Allah ya kullata kar ka da Allah ma albarka abu da kake ji babu matsala eh. ka je kawai babu ba da ina ai ne ban gane shi ba alhaji eh saka wai kaga yaro wadan kura ba to mala a ah, ah, ai yaro ne bai gado baban sa ba oh albasa ba ta halu ruwa ba ba za ta yi da ce da ba da da da da malu ai ba za ta yaji ah. ai da Allah zai sa ni gonan nan da ka siya a samu a daftar ruwa sharba alkama da buri ta fara karɓar alkama aka bawa buri-buri eh, ina ne buri-buri can inda ake ruwan jiri gidan kamfanin jiri ka yi magana da ke ke samu Allah ko a ah! ba kalan ba sai mu ƙara oh, alaikum aka zo kuma yau ba Allah ba sai ka miƙe ba sai ka nuna ba ka miƙe inna lillahi ilaihi raji'una a'a to to me ku dai ne mana wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai mu mun san zuwaye ko kun san zuwaye mu gaskiya ne na san idan mun zo gurin nan ana wani wani kallo na in mun zo muna a bukatar wani abu gurin mai wani abu kuma ne ba kullum da abin da ke kawo kayan ba wannan ba haka bane oh. na zo ne akan maganar yaron wajenka da wannan yarinya ta wannan ban Allah da kuke gaba da shi eh. yaro sun je sun same ni yara akan wannan magana dan haka na gaito jama'a gari san ya kara ta kenan eh, na ce a zo ka a daidaita magana gaba tsakanin kai da shi wannan wani abu ne daban soyayya tsakanin yaranka da wannan yarinya shi ma wani abu ne daban kuma soyayyan nan ta aure ce inda aka yi magana aure to in kai dan aure ne sai ka bada gudunmawa akan aure na'am duk wata gaba a jingine ta waje daya a eh. hada yaro da yarinya ai auren nan a zauna lafiya ku ko gaba mun dade muna neman sulhu a biya kiwa ku je ku yi Allah ta mala ba wai na tare numfashin ka ba na'am abin nan da kai mana bayani kafin mu karaso wajen su alhaji na'am kawai bayani akan hukuncin masu gaba a musulunce eh. wannan shine abin da ya kamata ka bada fifiko wajen jaddadawa mm, malliman Ah, magana ta biyu malima ina son ga fuska alhaji alhaji ka cire alhajin nan ka dinga ga mai cire alhajin nan kai to me zan ce maka kawai ka ce dattijo dattijo na'am dukkan abin da kuka ji an faɗa muku din kun faɗa yanzu kamar inda uh, sahiban kai ke faɗi eh to tunda an masa tambaya ma rahulu ya ce shi to a bashi haka ku kuka shirya ku kuka faɗa hmm. amma ni ne imani haka Allah ma ibada mai gaba Allah baya karba gaskiya ne gaskiya ne ibada mai gaba kowace ce Allah baya karba ni ba na gaba da kowa saboda haka ka yadda a yi auren nan ka amince in wani abu ne ka so ka kashe eh eh yawa mu magana kenan ni yaro ba zan ma aure ba ba ina da abin da zan ma aure amma ba zan ma aure ba ba zan kashe kuɗi na ba ba ko wanda ya dau nauyi zai ma aure ku ke kyau an zo wannan shi na lada ne za a yi sadakatul jariya to ake so a gaya wa suka Allah masu tsoron Allah masu kaunar Allah masu mun dokokin Allah wanda suke taimaka a cikin ka ka ga filin wurin nan nan cika ake duk da mutane watan azumi kun ana asham da mutanen gidan bane da na gidan na lado gidan yar bayye can gangare duk da suke zuwa ya shirya da su yanzu kaga ai an huta samun wannan wannan kasan mamaji da za a nan da wani mun da damuna ruwa ina kwanciya shine aka kawo bayan Allah na garin da suka dinga dauko jakuna da mangala aka dinga juye maka kasan da ka gani an isa da kasu jariya Allah ka Allah saka kowa ya sa hannunsa a cikin wannan aiki kaga burbaɗe can eh. ba mu da wahalar ruwa eh. tun da aka zo aka taimaka aka wannan matsala aka gama tuƙa. eh tuka tukan nan ka gan shi nan shi ke nan ba mu da matsalar ruwa matsalar da ta mu baya ɗaya ce ta masallacin nan shi ma gashi an buga kwano gashi an tsora kwano ka eh. gani ka eh. gani da yake an gama ka yi haka ka gani da yake ka gani ina bukata a yi da ɗaya da ƙasa na siminti a shafe kuma na inda hali shi ma a ce an yi siminti har wajen ba saboda eh, zai ƙasa eh saboda zai ƙasa na'am yawa dama ai abin da na ce na'am tunda kowa ya sa aikinsa ya sa hannunsa a cikin aikin lada na'am na ce duk abin da ya rage wanda ya rage ƙarafi a tashi eh. kansa rufin kwana na'am ni a zuciya ta bi mun ai mu ina so za a yi nan kuma za a kawo siminti a tafe shi da kula alhamdulillah nan Allah saka da alheri nan kuma gurin nan a dan gyaggyara shi a yi tuman haraba haka sannan tun da Allah ya sa gashi mutane sun yi sadakatul jariya an yi eh. rijiyar tuka tuka eh. yawa kato huta eh. yawa to eh. saboda haka zan za a samu mutum uku na wanda za su dinga wa masallacin hidima ah. zan dinga ɗaukar Allah kai da abin da za a ba su wanda shi kansa kai kanka neman ba za a barka haka ba na dauke ba na eh, dan ba ni na ɗauke ba ai mu da abin da yasa alhaji da ake cewa in ruwanka bai isa alwala ba sai kai taimaka ka tashi mu muna ganin hakan ma mun inganta amma tunda an kawo fiye da ci gaban hakan haka muke so alhaji in Allah da bayan karata kyau alama ko da muka gani yaran garin nan namu ka ga nan guda biyu malaman makaranta ne kai su kasa albahin su biyu sai su aiki zamanin nan ba kai ka ga ni ka wanda ran eh direban trailer ne duk sai ya to da buhun siminti daga ashaka ya ka ya kyauta ka ga wannan in ana ganin in aka tafi hakan to su ma haka ƴaƴan za su taso su ga ana yi sai din ma biye din eh, gaskiya alhaji mun gode kuma yauwa ga ibi mun gode ga ladan wannan sharan masallaci da duk abin da ka sani ya sha masallacin da shi da yanar gizo shi ke kadewa Allah fata mala alhaji kamar yadda kace za a kawo itatuwa a sake dasa wurin nan eh. akwai itatuwan da mutanen garin kalgudin da suke dasa masu saurin kamawa bakaci ne nema ne ko menene a da a samu ta ni a eh, babu matsala abin da nake so eh. wanda zai wa masallacin nan kun san anan muke sallar juma'a eh. anan muke dukkan hamsar salawa to saboda haka tunda ya zama na juma'a ya bunƙasa ya bunƙasa saboda haka Allah ya ba mu ikon da za mu ƙara bunƙasa shi to ko je gidan Alhaji Alhaji no ta faɗi sakamakon da Jiya! Mu je mu jaji Jiya

Alhaji eh, barka ne. Barka ne. Barka ne. Ina gajiya. Lafiya lau. Ya gida. Lafiya lau wallahi. Dawo nan mana. An fito ge waya ne? Eh. Allah da iko yake. Shigo tafiya. To. <coughs> Allah ne mai karka. Eh kwarai. Wai me yake faruwa tsakanina da kai kake ka zuwa kana turo min mutane? eh ai ban alhaji lawan ka turo min liman ka turo min na'ibi ka turo min dana ka turo yarka ka turo matan ila wannan wanda irin wace irin masifa ce me ka gani ne ka matsi dole sai an yi auren nan ne dan Allah dan annabi dole sai ɗana ya aure yarka me ka gani alhaji na ba ne ka so ka gani je waya da kazo ko na na ce da kai ka zo jewa ka ce da ni eh amma a gona ta ko wannan gonar ka ce tambayar da ya maka daban amsa da ka bashi daban wai kai me naka ne dan Allah alhaji tambayar kai alhaji abin da yasa ni wannan ce ce ku ce da wannan guri koma ni gaskiya inda ya faru ya kai tsakanin ni da kai duk wannan surutu shi bi maka kan da garci ba sai kai zaka masa eh, kan da garci a ai ba kan da garci bane wai shin makunshin gishiri dan Allah kai ba wai kai ba makunshin gishiri wallahi ba wai sai wai dan irga Alhaji ka gani ko? Yarka. Yarka. Eh. Sakari da karfe da samu. Hmm, abin da ke so kai Alhaji. Ni wannan ake yi da ya aure ta shi kenan dama akwai kwantacce. Eh, aure Kwantacce a ina. Eh. A ina yake kwantacce. Ni ka. Ai, wani gara mutuwa eh. Ni abin da za a ni yanzu wannan gaba. Ka gama, ka gane ko ni yanzu wannan gaba. Ka gama Abin da nake so da kai. To ya zan gaba da kai. Eh? ya zan ba da ne ya kada makunshin gishiri kai ba gishirin ba ka gishirin ba in ya samu in ya samu abun nan ya ya ji abun nan ba Allah kai wa yarka katangan karfi da dan alhaji ita ce magana wannan abu sada ku ba za a yi ba da haka alani ba za mu sada zumunci ya ka Allah ya isa Allah ya isa makunshin gishiri ba irin kudin mu ne dauki jinka haka kullum ba gaira ba shi ba mutu gadi dama irin ku ne wallahi keken ka ba mutu gadi eh. ko ba garin mutu gadi eh ayin ne je ba kai ga wallahi haka zaka gari wallahi tallahi haka zaka gari haka zaka gari eh je kadai haka zaka gari wallahi munafiki je ka wannan kana au ina auren ta akwai abu akwai abu ne shirya karshen ta ma juna biyu ne da ita shi ne ai ka haifi ɗa namiji a zo a ita ce ce ku ce da ai ta wadata